أكو ألا يكون الإكراه شرعيا كان أقول تبت رأم ثم تهني شريعة أفاشي أي كتا مياك مغناني كريا كريا الواشيكو وكريا القوم مغن روا نشدكما إن شاء الله يكون الحالف على شخصين Huwal al-mukrihu lahu ya Allah kada ya zama ha al-halifu ala shakhsin wanda ya rantsa kan mutumin din huwal al-mukrihu shine mai tusasa masa wanda ka rantsa akan san shi zai ce ma aikata kaza to kaga wannan ba dole ne ba dole ne aika fara wannan قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأن يا وانا إن يكريا وسبا كفارة يا يكريا الواسي سبا كفارة روي في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر saboda wulaƙanci aka kamo ammara wa abahu da babansa yasir wa ummuhu sumayya wa suhaiban wa bilal aka dinga gallata musu azaba fa'addabuhum wa rubitat sumayya aka ɗaure sumayya ana ce bini ne na ga bainal ba'irai kun gaishe bainal ba'iraini tsakanin eh, raƙuma biyu kaga ka ɗaura wannan ƙafa wa raƙumi aka ɗaura wannan ƙafa wa raƙumi suka ja haka suka yi mata saboda wulaƙanci wa wuji'a qubuluha aka zo aka dinga caccaka farjinta bihirbatin da mashi ka kwatila daka kashe ta aka ɗaura ƙafa aka ɗaura ƙafa ba dama ta haɗa cinyanta daga nan kuma aka fara caccaka mata mashi wa qutila zawjuha yasir wa huma awwalu qatilaini fil islam gaskiya wannan suhaidu suhaidu ya gano ya ce kai jama'a wallahi malam dole a kaskanta mu mu muka kaskanta kanmu wayannan mutane ga abin da aka yi ga abin da muka yi wa annabi ga abin da muka yi annabi karɓar su ma da aka yi ayan kyauta in ba musulunci ba za ka zo wayannan dole aka biya aka aka su taro a kofar gidan Umaru aka kira Amma da tukuna kawun kowa Quraisha na zaune su kan shiga dole wannan boye wannan bawan ne aka fara kiran mu aka bar mu sai kai wallahi an yi daidai mu muka cikin mu mun cikin mu da ba mu zama musulunta ba da abin da aka mana ya yi daidai amma taimake mu wa amma ammar ibn yasir fa atahu ma arad بلسانه مكرها فشكى ذلك الى رسول الله فقال له الرسول الكريم كيف آه، تجد قلبك قال مطمئن بالايمان قال رسول الله فان عادوا فعود توفى ون النفم تنك هجة دشي أبوك أنت أني يفضي كذا الضرورة ستفيه المعذورة دبي فون الضرورة أنكشي ما من كتاكي أنكشي بابا كتاكي to ka ba da kai saboda wasu wahala daga gari وأنزل الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ها؟ eh Allah ya sakina hmm. shi ma ya samu sakina ai da ƙarshen ta zai bi su ne gaba ɗaya Hmm.